Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyon FM na amfani sarauniya fara'a nomad dalon niya da murya arewa kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku yau a shirinmu na Juma'a babban rana 19 ga watan Agusta na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashin Gumel. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi Sarfilu a bamu kanun labarai. hoton wani yaro da aka ji wa rauni a yakin da ake a birnin Aleppo na Syria ya dauki hankulan mutane a fadin duniya. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudu na daya Rick Machar, ya gudu ne zuwa makwasiyarsa jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Jami'an 'yan sanda a ƙasar Brazil sun ce mai yiwuwa su tuhumi 'yan wasan ninkayan nan na Amurka. Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji kokarin da sojojin ruwan Najeriya suka yi na fatattakan barayin teku. This is all in line with um, Uh, Wannan na wani bangare na uh, aikace-aikacenmu da muke na sintirin cikin ruwa mai take uh, Operation Tsare Teku. Ha kuma 'yan sanda su ma sun yi nasarar kame barayin da ke sace mutane suna garkuwa da su. Tun daga amsar ragama daga Solomon Arase sabon mukaddashin babban sufetin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya daura aniyar yaƙi da miyagun iri. haka kuma idan da lokaci mu kawo muku taron shugabannin babban bankunan kasashen afirka da ake gudanarwa yanzu haka abuja sai jumai ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya hoton wani yaro jina-jina da aka ji wa rauni a hare-haren jiragen sama da ake kaiwa a birnin aleppo na syria ya ɗauki hankulan mutane a faɗin duniya yayin da yake zagaya ta kafofin sadarwa ƙungiyoyin 'yan adawar ƙasar siriya ne suka sako wannan hoto da ke nuna yaron zaune akan kujerar wata motar ɗaukar majinyata inda aka gan shi duk cikin jini da ƙura sun rufe jikin shi wani likitan garin na aleppo osama abu al'ez ya ce sunan yaron omran dagnesh kuma ɗan shekaru biyar ne kacal da haihuwa jiya a kai shi asibiti aka ba shi magani aka kuma sallame shi rahotanni sun ce an ji wa yaron ciwo ne a lokacin da wasu jirage suka kai farmaki akan wata unguwa ta 'yan adawa da ke garin na alaifo jim kaɗan bayan da aka kai harin ma'aikatan ceto da 'yan jarida suka fara tono mutanen da harin ya ritsa da su cikin waɗanda ke aikin ceton akwai hoton ɗan jarida muhammad raslan wanda ya ɗauki wani hoto da ke nuna yadda yakin siriya ke gudana Rasulan ya ce an ceto iyayen yaron da 'yan uwansa uku daga gidansu da ya ruguje. Ya ce baki ɗaya cikinsu babu wanda ya samu wani mummunan rauni, amma gidansu ya ruguje bayan da aka kai harin. Yayin da ita kuma ƙasar Rasha ke nuna cewa ta shirya goyon bayan dokar tsagaita wuta na tsawon kwanaki biyu a alefo domin bayar da damar shiga da kayan agaji. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudu na ɗaya rick Macha ya gudu ne zuwa makwabciyar ƙasarsa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda ake tunanin ba shi ma da lafiya a jiya alhamis ne mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya farhan haq ke faɗa manema labarai cewa macha da wata karamar tawagarsa suna congo a halin yanzu an dai sanar da tawagar majalisar ɗinkin duniya mai aiki a can wadda ake kira monusco cewa ya shiga kasar kuma an sanar da gwamnatin kasar gwamnatin ƙasar ta nemi ma'aikatar monusco ɗin da su da su ɗauke su daga wani wurin da suke daura da kan iyakar demokradiyyar congo da sudan ta kudu zuwa wani wuri a cikin ƙasar ta congo wanda majalisar ɗinkin duniya take ta bayyana hak ya ce tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a sudan ta kudu babu hannunta a zuwan mace jamhuriyar demokradiyyar congo lokacin da aka tambaye shi ko mace na buƙatar kulawa ta lafiya hak ya ce muna bashi duk kulawan da yake buƙata wasu kafofi sun faɗa wa murya amurka cewa tsohon mataimakin na sudan ta kudu ba shi da lafiya ko kuma ya samu rauni lokacin da sojojin kiyaye zaman lafiya suka gana da shi a congo macha dai ya shiga ɓuya tun farkon watan yuli ne biyo bayan aran gama tsakanin magoya bayansa da sojojin gwamnati a birnin juba wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 300 shugaban ƙasa salwaki ne ya kori macha daga mukaminsa a mataimakin na mataimakin shugaban kasa na ɗaya kuma ya mai gurbinsa da taban the guy ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an 'yan sanda a ƙasar brazil sun ce mai yiwuwa su tuhumi 'yan wasan kayan amurka da laifin barnata dukiyar jama'a da kuma bayar da bayanan karya bayan da 'yan wasan suka amsa cewa sun kirkiri labarin karya da suka ce an yi musu fashi da makami 'yan wasan nan kayan ryan lodge da jack conga da ghana venth da kuma james fagan da farko dai sun faɗa wa 'yan sanda cewa an yi musu fashi da bindiga a safiyar ranar lahadi kan hanyar su ta komawa masaukinsu amma 'yan wasan biyu conga da venth sun fito sun faɗi gaskiya cewa kirkirar labarin kawai suka yi bayan da aka tsare su a filin saukar jiragen sama da yammacin laraba a lokacin da suke kokarin koma kasar su wato na amurka shi ma fagan yanzu haka yana brazil yayin da lodge ya dawo nan amurka tun ranar litinin kafin ma labarin ya fito a jiya alhamis shugaban 'yan sanda a rio fernando veloso ya faɗa wa manema labarai cewa hotunan bidiyo sun nuna cewa 'yan wasan sun ziyarci wani gidan mai ne a safiyar lahadi kuma wani shaida ya ce sun lalata banɗaki inda wani mai gadi ya yi musu magana suka kuma bar gurin kafin 'yan sanda su karasu a jiya alhamis ne gidan talabijin na glovo tv ya haska hoton bidiyon da ke nuna isar 'yan wasan zuwa gidan man cikin motar taxi da lokacin da suke shiga cikin gidan da kuma lokacin da suke barin gidan man a can kuma sai gasa sun zauna hannayensu a sama kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan man ya umarce su kafar sada zumunci ta twitter ta fitar da sanarwar cewa ta sake rufe wasu karin shafuka har 235 a dalilin da yada aƙidar ta'addanci suke cikin watanni shida da suka gabata a wata sanarwa da kamfanin ya fitar jiya alhamis ya ce wannan ya hada da jimlan shafuka da muka dakatar zuwa 360 tun tsakiyar shekarar 2015 twitter ta ce yawan rufe shafukan mutanen da suke yin amfani da kafar kullum ya karu da kaso 80 cikin 100 tun shekarar ta gabata ta shekara 2015 ta kuma kara da cewa yawancin shafukan da aka rufe sun biyo bayan har ta'addanci na kamfanin amurka ya ce yanzu haka yana samun nasara wajen kare duk waɗanda aka rufe shafinsu da su sake buɗe wani shafin ta hanyar yin amfani da wani suna na daban haka kuma suna aiki da sauran kafofin sadarwa wajen gano duk wani abu mai alaka da ayyukan ta'addanci sai dai kuma duk da wannan ci gaba da ake samu yawancin mutanen da aka rufe shafukansu na samun hanyar komawar su sake budewa su bude wani shafin ma'aikatar shari'a ta amurka ta yanke shawarar kawo ƙarshen amfani da gidajen yari masu zaman kansu bayan da aka tabbatar da cewa ba su da tsaro da inganci irin na gwamnatin tarayya a wata sanarwa da aka fitar jiya alhamis mataimakin shugaban ma'aikatar sally yates ya rubuta cewa gidajen yari masu zaman kansu ba sa aiki kamar yadda na gwamnati suke kuma ba su da wasu shirye-shirye masu amfani haka kuma suna cin kuɗi sosai ba sa bayar da tsaron da ya kamata yates ya ce bukatar mu ita ce mu rage amfani da ire-iren gidajen yarin har zuwa lokacin da za mu daina baki daya sanarwar ta ce kaso goma sha biyar cikin ɗari na fursunonin amurka suna gidajen yarin masu zaman kansu sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai ziyarci najeriya da saudiya a mako mai zuwa don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi yankunan a cewa ma'aikatan harkokin wajen jiya alhamis Geri zai fara isa Najeriya ya gana da shugaba Muhammadu Buhari su tattauna kan barazanar Boko Haram a cewar mai magana da yawon ma'aikatar John Kebbi. Boko Haram kungiyar da ta sa ta sace ɗalibai 'yan mata kimanin 300 a wata makarantar Chibok a shekarar 2014 da hallaka mutane akalla 20,000 a tsawon boran shekaru bakwai da ta yi ma gwamnatin tarayyar Najeriya a shekarar 2014 har zai da ta zarce kungiyar ISIS. a kashe-kashen jama'a bisa ga ƙiddigan ayyukan ta'addanci na duniya baki ɗaya wanda cibiyar tattalin arziki da zaman lafiya ta wallafa keri da buhari za su kuma tattauna kan tattalin arzikin najeriya da batun haƙƙin bil'adama daga nan sakatare keri zai zarce saudiya inda zai gana da shugabannin saudiya da na sauran kasashen larabawa don su tattauna kan tashin hankalin da ke faruwa a yemen a cewar kebi. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka sojojin ruwan najeriya sun samu nasarar kubutar da wani jirgin ruwa mai dauke da tutan birtaniya da ya ban najeriya zuwa congo ga hassan mai na kai da karin bayani a cikin wannan rahoton na nemi karin bayani daga daraktan watsa labarai na rundunar sojojin ruwan najeriya kwamanda christian odogu ezekobe well, yesterday the Nigerian Navy received a report from the uh, Jiya rundunar sojojin ruwan Najeriya ta sami kiran kai ɗaukin gaugawa daga hukumar bada rahoton neman ɗaukin gaugawa ta ruwa ta duniya uh, cewar 'yan fashin teku sun kai farmaki kan wani katafaren jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar Birtaniya mai suna MT uh, Vectis Osprey da ya tashi daga Boni a nan Najeriya zuwa ƙasar Congo. Take yanke muka tura jirgin ruwan yaƙi don kai ɗauki. mayakan ruwanmu sun yi barin wuta da manyan makamai kuma a ɗan yan fashin suka tsere kana sojojinmu suka ceto jirgin ruwan da ma'aikatan da ke ciki yanzu haka jirgin ruwan yana hannunmu kuma da zara an kammala bincike za a bar shi ya tafi inda za shi um, Wannan na wani bangare na aikace-aikacenmu da muke na sintirin cikin ruwa mai take Operation Tsare Teku, kamar yadda babban hafsa mayakan ruwan Najeriya, Vice Admiral Ibok Ite Ikwe Ibas ya ƙudiri anyar gamawa da 'yan fashin teku. Daraktan watsa labarai na rundunar sojojin ruwan Najeriya, Kwamanda Christian Odogu Ezekobe, Comrade Abubakar Abdulsalam kwararre ne kan harkar sufurin ruwa kuma tsohon jami'in hukumar jiragen ruwan Najeriya. Kamar yadda ake da yan fashi akan titunan motoci haka akwai wanda suka kware su kuma su shiga cikin haifi wato cikin ruwan teku kenan su je su haye su yi fashi. Wajen saboda wani lokaci irin jiragen da ake da su masu zuwa su tsaya akan samu akasi na waje da za su zo su ajiye jirgin su a bakin gaba inda doka ta amince musu zo su tsaya kuma su sauke abin da suka kawo ko kuma su dauki abin da za su dauka. To idan aka samu wannan akasi bakin ruwa ya cika ana kiransa bakin space idan babu batting state da zo su batting jirgin su to sai a ba su sai control tower ta communicating da su daga haisi akan cewa to su tsaya daga tsakiyar ruwa to daga tsakiyar ruwan nan shi za akwai hankuwa da suke saukewa nan tana da nauyi wanda ita ne za ta riƙe wannan jirgi a waje guda yadda jirgi ba zai yawo da shi ba to tsaya wanda za su yi akan haisi nan wa'annan yan fari cikin nan to su kuma suna yawo da makamai wani lokaci idan suka ga irin wa'annan jiragen sai su je su yi musu fashi Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria. To an gaishe ka Hassan. Daga kubutar da jirgin ruwa sai kuma 'yan sanda da suka yi nasarar kame barayin mutane suna garkuwa da su. Ga nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. rundunar 'yan sandan najeriya ta damƙe wasu mutane uku da ke satar mutane waɗanda kuma ake zargi ko aka ɗaura alhakin sace ɗan majalisar wakilai daga jihar katsina sani bello mashi matasan dai sun haɗa da madugun barayin haruna adamu mai shekaru 25 shu'aibu adamu mai shekaru 18 da kuma abubakar sa'idu mai shekaru 30 an samu kuɗi naira 250 bunne a ƙauyen ɗaya daga barayin da aka kama su a ƙaramar hukumar ɗan dume da ke jihar katsina kazalika an samu wayar salura ƙirar joni da barayin suka yi amfani da ita wajen neman kuɗin fansa. collective leadership, the Nigerian police force is going to be governed by issues of ensuring that our streets, our neighborhoods, our communities remain safe. And we are going to do Tun daga amsar ragama daga Solomon Arasi sabon mukaddashin babban sufetin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya daura aniyar yaki da miyagun iri da hakan ya sanya damƙe waɗanda suka sace jami'in diflomasiyar ƙasar Saliyo Alfred Nelson kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Waɗanda suka zanta tun farko da masu garkuwa da mutanen don sako ɗan majalisa Sani Mashi sun tabbatar waɗanda ake zargin Fulani ne hakan ya sanya sabuwar kungiyar fulani gam Allah ta taso da kamfen din yaki da miyagun iri a tsakanin matasan fulani abubakar suleiman shine shugaban kungiyar na abuja shirye muke mu ba jami'an tsaro haɗin kai duk wani wanda muka ji labari ko mun sani dan ta'adda ne zai mu tara sarakunan mu fulani mu tabbatar da cewa mun gaya ma hukuma a sakulo su kungiyar nan ba mu goyon bayan ta'addan shi gwamnatin nan an ce canji ne to mu ma wannan kungiya ta zo mu canji ne ga miyatti Allah na daɗe ina jin kungiyoyin fulani suna cewa za su wayar da kan fulani su daina shiga musamman ma matasa waɗannan miyagun ɗabi'u amma ka duba waɗannan matasa sai a kama waɗannan a ce su suka har sun kai yanzu ga sace mutane suna neman miliyoyin naira kuɗin fasa wannan abun kuna ga zai iya tsayawa kuwa to alhamdulillah zai tsaya domin idan aka ce shugabanni zai su haɗa kai da hukuma to zai a sawo kan wannan lamarin domin lamari ne wanda yake a baya lokacin da wannan kungiyar bata fito ba shugabannin filani ba su ba da haɗan kai da hukuma su samu a kamo yaran sun tsaya ne kawai suna ta zura zura ma Allah ido su ga menene zai faru to lalle mu muna shirye zai mu ba da haɗin kai kuma zai mu yi aiki da gwamnati hand to hand kuma babu magana wani siyasa daga ciki magana ne na tsakanin da Allah domin a samu ƙasar nan ta geru abinda da yasa yau filani suka shiga irin waɗannan halaye mara kyau shine rasin. ilimi domin idan gwamnati ta tashi ta taimake mu da makarantu kowane sako ba filatini yake aje a sa mashi temporary nomadic education kuma a taimaka da tishoshi su je su karantar da 'ya'yansu to yara suna wayewa suna fahimci menene ilimin jamani menene ilimin addinin su to in Allah ya yarda zai kaga sun tashi da tarbiyya mai kyau miyagun ɗabi'u da ke yaduwa tsakanin matasa in ji masana ba sa rasa nasaba da rashin sana'a da shan miyagun kwayoyi nasura da mailika murar amurka daga abuja nigeria. To, har yau dai a babban birnin tarayyar Najeriya, yanzu haka ana gudanar da taron shugabannin babban bankunan kasashen Afirka ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani daga Abuja. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya buɗe babban taron gwamnonin bankunan ƙasashen Afirka da ake gudanarwa shekara-shekara a Abuja domin yin tsokaci da nazari akan matsaloli da nasarorin da tattalin arzikin kasashen Afirka ke fuskanta domin tsara hikimomin da za a bi domin warware su. shugaba muhammadu buhari a gurin taron ya yi kira gare su da fito da wani tsari wanda zai warware matsalolin da kasashen afirka yanzu suke fuskanta musamman idan aka yi la'akari da cewa kasashen da ke amfani da albarkatun mai a matsayin hanyar shiga su na tattalin arziki suna fuskantar babban kalubale yayin da kuma wannan matsalolin da wayannan kasashen ke fuskanta ya bazu zuwa sauran kasashen Afirka waɗanda daman su ma suna fama da nasu matsaloli na tattalin arziki ganin irin yadda duniya baki ɗaya abubuwa suka yi ƙasa dangane da cinikayya da kuma mu'amala tsakanin ƙasa da ƙasa domin samun ƙarin haske akan wannan muhimmin taro ne da yake faruwa a daidai wannan lokaci da kasashen Afirka ke fuskantar kalubale na tattalin arziki na tuntuɓi wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon mataimakin gwamna na babban bankin Najeriya Dr. Obade mai lafiya domin in ji ko yana ganin cewa wannan taro shina da muhimmanci a daidai wannan lokacin ko kuwa kamata ya a fito da tsare-tsaren da za a yi amfani da su wurin yakin talaucin da Afirka ke fuskanta. Yana taimakawa domin su manyan gwamnonin bankunan Afirka gaba ɗaya sukan hadu ne kowace shekara ya tattauna su gan irin matakai da suka dauka domin su ba da jagora ga tattalin arzikin kasashen shi a wannan shekaran kuwa akwai matsaloli iri-iri da aka samu a kasashen afirka daban-daban to wannan taruwan kuwa na tabbatar zai taimaka musu akan yin shawara da juna irin matsalolin da suke fuskanta da kuma matakai da suka dauka wanda sun yi nasara da wanda ba su yi nasara ba za su tattauna su san yadda za su taimake juna da shawarwari da zai kawo cin gaba a kasashen. A Najeriya matsalolin tattalin arzikin kasar baya da wani dogon bambanci da na waɗansu makwabtan kasashen. Kana jin za a iya hitowa da wani tsari bai ɗaya ne ko ko a'a na Najeriya za a yi mata wani tsari ne na daban domin fita daga cikin nata matsalolin. Ba mu da kaɗai muke da man fetur ba. Kasan Angola suna da man fetur, kasan Congo suna da man fetur, Sudan suna da man fetur dukansu kuma suna fuskanta irin matsaloli ne kamar yadda mu muke fuskanta na shi a Najeriya. Saboda haka idan suka tattauna da kyau na tabbatar cewa za su ba kansu irin shawarwari da zai taimaka musu yadda za a samu cin gaba kuma a kare tattalin arzikin kasa inda da zai sake koma baya kamar yadda muke fuskantar yanzu ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. ana turka turka to har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu na agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha takwas, ga kuma shirinmu na gaba babu mai da ke na in ke la'ira uwar jiki Lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke jama'a masu sauraron wannan fili assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa. Gani Jummai Ali tare da likitan ku Dr. Muhammad Ladan domin kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita tambayar mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen General Secretary Muhammad ah, Ahmed a ah, tun Tungan Makeri To shi kuma yana son ka mishi bayanin ciwon kusha-kushi. To ciwon kusha kin san yawanci yana faruwa a kafa ne kin san mun sha bai na wannan. Inda eh. don damshi. To shi tsakanin kafa ya tsukan kafan dan adam zai ga wurin zai ga wurin yayi fari yana kai kai. To abin da ke kawo wannan shine wanci damshi yadda ce damshi in yawa kan mutum ya yi alola kafin ya sallah tabbatar ya duba tsakanin tsotsin kafansa ya tabbatar sun bushe wani lokaci in dai kana aiki ko wani lokaci da kana sa takalmi da kuma ruwa na shiga ta kuma akai akai ka sa kafar ka ta bushe domin wani lokaci kai kaikayi da yawa wata zuwa wata zai ga abin ma har yana cin kafar cikin tsakiyar yatsu yana cinyewa haka amma ba kowa ba ne yake fama da wannan matsala. A kowa ke wannan ke samuwa da shi amma mutane da yawa na samuwa da shi faruwa yana faruwa ga mutane da yawa. Kawai dan wannan danshin ne abu sai yana haduwa ne da kwayoyin cuta? Eh da damshin ne kuma da kwayoyin cuta akwai wani irin kwayoyin cuta da ke shiga wurin shi da damshin to shi kwayoyin cuta yana son wuri mai damshi ne. Yawanci irin mutane ma masu ga motsa jiki masu motsa jiki ko inda ake shiga wurin wasanni da sauransu suna motsa to nan ake kwasan shi sosai ma. to amma dai kana da wannan akwai ka sa kafan ka ya bushe kuma in kai alola ko lokaci ka sa ka share kafan ka ya bushe akwai magunguna da ake ba kamar irin mai da wadansu irin hodoji da zaka iya sa a wurin to shi wannan yakan kuma rage zafin ciwon to ka san a koda yaushe akan ci rigakafi ya fi magani eh shine hajiya in inda mutum ya wannan to zai zai zai ga abin ma ba zai same shi ba haji shi kuma siniyan yan zabe na jihar Kebbi shugaba Usman Yaro bakin kasuwar Gulma na alhaji abbas gulma a can yawuri to to shi kuma likita yana so ne wai shin me yasa ne zuciyarsa takan yi zafi sosai to in dai zuciyarsa na zafi wani lokaci duk jikin ma na zafi hajiya to eh, in dai mutum na da wannan akwai wani yawanci in dai kullum na zuciyar na zafi kuma yana yana zufa a kowane lokaci kuma eh, numfashin sama sama yake haka to ya kamata ya sarari jin likita akwai wani lalura da ke faruwa a cikin zuciyar nasa akwai matsala kenan akwai matsala to kuma wani lokaci in dai wannan na faruwa kuma wani lokaci yana shan wahala ko tafi dan zai dan tafi tafiye ne haka ko da yau unguwa haka yana samun wahala to duk wannan ya kamata ya je a ga likita in dai kawai ko lokaci kawai cikin nashi na zafi ko zuciyar na zafi ne kawai haka domin yayi wani abu ko kuma ko kuma kawai haka kowane lokaci yana zafi ko yana da zazzabi to shi ma akwai lalura je wurin likita za a gwaje akwai gwaje-gwajen da ake yi a hajiya to kamar gwada za a iya ba shi magani ya tabbata ya taimake shi kwarai hajiya to yanda ya rubuto din ya je sai ya ma likitan bayani eh in ya mashi bayani akwai abubuwan da za a iya yi a hajiya To da malamin ya sake wata tambaya. To hajiya. Ya ce wani lokaci wai yakan ji cikinsa ya yakan kumbura ba tare da ko ya ci wani abu ba ne ko me yake nufi ne. To, in da yake cikin kawai na kumburi haka kawai ba wani dalili haka. To, akwai abubuwan da ke faruwa a cikin nan cikin nan nasa hajiya. <laughs> Don bai kamata kawai cikin nasu kawai ta kumburi haka ba. domin akwai wasu ciwuka da suke faruwa a cikin ciki ko cikin hanjin ɗan adam hanjin ɗan adam eh. wani lokaci suka faru to suka sa a cikin mutum da kumfura wani lokaci ba ka iya jin daɗin cin abinci ko ka yi ta ramewa ma kawai haka wato akwai eh, dai matsala eh domin jikin gaba iya ɗaukar abincin da kake ci ko da ka ce da bai ɗauka sai ko kana zawa ko na abu to akwai ciwo ga masu sankaran ciki da waɗansu irinsu ko kuma kawai ma ko irin su gyamban ciki da waɗansu haka suna kawo wannan saboda haka inda ma malam na da ya kamata ya saurayi jiwon likita a dube shi hajiya. To tambayar eh. mutumin ta ƙarshe ina fatan na gane. To hajiya. Wai kurji kan fito mishi a kan cinya. Kuma wai idan ta kama mutum wai sai kamar jikin mutum ya saje wato kamar ruwa ta ya kone mutum. To inda kurji na fito a kan a cikinsa haka cin san abin da ke kawo kurji waɗansu ƙwayan cututtuka da cikin fatar ko kuma sun hau fatar suka shiga ciki. to inda yana haka shi ma akwai da a a iya duba kurjin a fitar da ruwan ko kuma wani lokaci ma za a iya cire abubuwan da ke cin kurjin a duba aka duba ta me ke sa wannan ke faruwa to inda akwai abubuwan da ake yi da kala kala yanzu nan irin waɗannan ana iya warkar da su haka ina fatan wannan bayani da kamishi ya gamsu da idan kuma ban fahimci tambayoyin nashi bane ina fatan zai sake rubutowa wannan fili eh aka hajiya. To likita sai kuma Suleiman SKT guri ya ce wasu mutane idan kansu wai yana ciwo baya warkewa. Shin likita akwai ciwon kan da bai warkewa? Eh, akwai wasu da suke da kamar akwai wasu ciwon da muke kira kamar su irin migraine headache, akwai tension headache, akwai wasu mutane domin yanayin da suke ciki kowane lokaci suna damuwa da wahalar rayuwa wanda za ka suna ciwo kowane lokaci kuma akwai waɗansu za ga a ciki domin kisa akwai waɗansu ciwon ciwuka kamar sankaran cikin kai da ciwukan cikin kan ɗan adam to wani lokaci da a ga mutum kawai kowane lokaci shi na ciwo kuma akwai wasu mutane yadda jinin ke bi wani lokaci da ga hanyoyin da jinin ke bi wani lokaci ya canza a cikin kansu to wani lokaci aka ga shi sai ga mutum kowane lokaci shi kawai na ciwo yake yi waɗansu ma ya tsane sai an je an buɗe ka an gyara hajiya. To a saboda haka likita kamar yadda ka ce damuwa duk maganin da aka ba mutum in ba ya daina damuwar na ba ya dinga fama da ciwon kai ke. Eh a tsaye kuma waɗansu mutane kuma ba su huta inda ya kamata domin dole ka huta ka kake yi. Eh, dole ka kwanta kai bacci ka huta in dai ba ka hutu sosai kullum kana kana abubuwa ba ka huta to shi ma wannan yana sa mutum kan ya dinga ciwo kowane lokaci. To Allah ya sauwaƙe. Amin hajiya. To sai kuma tambayar Umar Aliyu Jalingo. a can jakar gidan waya mai tan da 42 yola a can jihar adamawa to hajiya to likita ban san ko canfi ba ne wai man gyada tana sa ciwon shawara a ciwon man gyada dai ba ta sa ciwon shawara hajiya wannan canfi ne to wani irin kayan gina jiki man gyada ke bamu to man gyada kin san gyada kanta kin san tana tana da irin rukunin abubuwan da ke gina jiki protein eh shi kuma man kin san man shi ma tun da yake daga irin kaman eh, kayan gona ne eh. shi ma yana da amfani haka yana da amfani da kyau muka dafa akwai waɗansu irin vitamins da muke samu da to akwai rukunan da suke taimaka gina jikin ɗan adam da cikin man aya amma ka a sha fiye da kima ko eh kada a sha da yawa amma dai yana taimaka a kadan komai dai kuma dai muke dai mu yi ba kada mu yi da yawa haka <laughs> wato kada a wuce gona da iri ko iri eh kada a wuce gona da iri amma dai ba ni illa da yake kawa dai ai kawai ko a rinka yi kadan kadan hajiya to malam Aliyu malam Umar Aliyu Aliyu gokaji kaji man gyada ba ta sa shawara. ba sa <laughs> To likita Malam Ibrahim Usman mai hula a katakon ko Ladi ne a can akwatin gidan waya 343 bukur jihar Plateau, Najeriya. Wai ya ce amosani yana sa mutum ya makance ne? To likita bai sani ba daɗa amosanin kai yake nufi ko ko amosanin ido. To amosanin kai da bai sa mutum ya makance hajiya. To. a eh, masanin ido fa to hajiya dai ba wani a masanin ido da yanda na sani dai hajiya eh. saboda haka ba wani a masanin da zai samu ya makance amma dai akwai ciwon idon da ke sa mutum ya makance ko akwai ciwon ido da yawa da suke sa mutum ya makance hajiya to kwanaki ma kayi bayani eh muyi bayani mu na kwanaki na ba musamman ma irin wanda kamar irin su glaucoma da ke faruwa a kasashen mu da yawa to wannan shi ya kama shi ma shi yanki yawa yanzu na hajiya tana yiwuwa wannan bayani da kai kwanaki a kan irin ciwuwukan da suke sa mutum ya makance a gurguje ka faɗi ire-iren ciwon to kin san muka faɗi kamar shi glaucoma ɗin eh. akwai ciwon mutane masu irin ciwon sukari eh, akwai mutane masu sankaran ido eh, akwai waɗanda irin ruwan da ke cikin idon wani lokacin sun hawan shi kan yawa to shi kuma yayi yawa wannan shi ma yana kawo cikin ido kuma akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ci in ba su cin abubuwan rukuna abubuwa suna lokacin suna tasowa to shi ma wannan yakan kawo idon ya makance kuma akwai waɗansu mutane wanda suna manyanta zaka kamar duk ko yana idon shi ma ba a gyara ba shi ma kan sa mutum bai yana iya makancewa hali. To amma dai duk ire-iren wa'annan ciwon din da ka faɗi din idan aka aka yi magani ana in dai aka aka aka yi magani ana samun nasara ko? Eh aka yi magani ana samun nasara kuma aka kama da wuri ya fi amfani haji shi yasa shi yasa kullum muke cewa mutane a rinka zuwa ana dudduba wuraren nan kowane lokaci domin aka kama da wuri kawai abin abu mai sauki ne amma aka bari abin ya daɗe ba a yi komai ba to sai kuma ikon Allah wanda lokaci. Eh to kamar yadda ka sha faɗi a wannan filin ne a akalla mutum ya je shekara shawara a dubi dukkan jikinsa eh. a gwaggwada duk abubuwan da ke jikinsa ko? Eh mutum ya je asibiti a dan duba shi haji a akwai da clinic da yawa da za su yi wannan. To lokaci ya kawo jiki a saboda haka na za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. to madalla an gaida hajiya jummai yanzu kuma a nan muka kawo karshen shirin gaba ɗayansu saboda bamu da wadataccen lokaci bamu da takaitattun labarai yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sarfilu hashim gumel da ya taya na gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato david magnus ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin